muna maka barka da zuwa wannan gagarumin baki na kammala wannan gasar karatun alkur'ani mai girma daga garin katagun mai sarauta ne sarkin kasuwa wani sakon fatan alkhairi kake da shi ga waɗannan ɗalibai to auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim da farko yana kara gode Allah madaukin sarki mai kowa mai komi da ya nuna mana wannan rana mai albarka wata duk shekara sau ɗaya muke ganinta kuma gashi allah nuna mana ita da lafiyar mu da ƙoƙarin muga cewar mun zo mu kuma allah ya nufa ya kawo mu wajen wannan babban gagarumin taro na gasar karatun alkur'ani na ƙasa gaba ɗaya wanda marigayi a sheik ismail idris ya asasa da wannan kungiya mai albarka ta jama'atul izatul bidiya wa kyamatul sunna wanda sun da ya asasa ake ta dora duk shekara ake yi wannan in ban manta wannan shine na 27 a shekaru 27 ba a taba dagawa ba har lokacin corona da aka shiga wani yanayi na iftila'in shi ma an yi ba daga ba duba ba abin da ya ce ubangiji sai godiya wannan gudunmuwar ubangiji ne tallafinsa ya kawo ake wannan abubuwan da kuma shugaban kalifa malam wanda ya karbe shi akan wannan aikin shi ma bai gajiya ba ya dora yana ta yi yana ta yi yana ta yi to fatan da muke Allah ya ƙara malam ƙarfin gwiwa wannan aiki na alkhairi Allah ya taimaki malam Allah ya sa albarka a cikin rayuwar malam Allah ya kare mana shi da karewarsa mu ma da muke goya masa baya muna fata Allah ya taimake mu Allah ya kare mu ga dukkan abin da za a ce ba a dire ba Allah